Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 26 ga watan disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba Belarus ta ce makamai masu linzamin nan samfurin Iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin S-400 waɗanda rasha ta girke a ƙasar na cikin kammalallen shiri. Wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Sannan manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke Afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin kai jiya Lahadi bayan da aka hana su ɗaukar mata aiki. kanun labaran ke kenan a cikin shirin za ku ji cewa mabiya addinin krista sun gudanar da addu'o'i yayin bikin kirismeti na wannan shekara christmas lokacin samun zaman lafiya ne sun yi ado allah ya ba mu zaman lafiya a nigeria rundunar sauran najeriya ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan ta'adda boko haram saboda ɗari ciki har da wasu manyan kwamandojinsu. wannan nasarar da ba don information da ake bamu ba mutanen da suke zama wayannan kauyakin suna bamu da intelligence da muke samowa da gaskiya ba za mu samu nasara ba biyo bayan nasarar kammala wallafa littattafai guda shida na gajerun hadisan manzon Allah da Sheikh Muhammad Kabir bin Abdullahi Alkanawi ya rubuta matashi malami Abubakar Musa ya fassara guda biyu a cikin littattafan don gyaran tarbiyya kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfil hashim gumal zai gabatar amma yanzu ga garba da kan da labaran duniya kashin farko to assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga labaran wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron kasar belarus ya ce ingantattun makamai masu linzamin nan samfurin iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin s-400 waɗanda rasha ta girke a ƙasar ta belarus na cikin kammalalen shiri na aiki da cikawa dakarunmu da sauran jami'ai sun kammala atisaye a cibiyoyin koyon dabarun yaƙi na haɗin gwiwa na sojojin rasha da jamhuriyar belarus a cewar leonard kesinki kwamandan babban sashi na manufofi a ma'aikatar a wani faifan bidiyo da aka yada ta kafar telegram an ɗana irin waɗannan makaman ma'ana iskandar da s-400 kuma a shirye suke su aikata abin da ya sa aka girke su a cewar sa ba a tantance ko guda nawa ne makaman na iskandar waɗanda ke iya ɗaukar bama-baman nukiliya aka girke a ƙasar ta belarus ba bayan da shugaban rasha vladimir putin ya faɗi a watan yuni cewa rasha za ta samar da su ma belarus tare da makaman kare sararin saman ba. a halin da ake ciki kuma babban janar na sojin iran ya ce ikirarin da kasashen yamma ke yi cewa rasha na amfani da jiragen iran marasa matuka a yakin da take yi a ukraine na nuna irin ingancin da jirage marasa matukan da iran ta kera ke da shi a cewar rahotannin kafafen yada labaran iran jiya lahadi ƙasar ukraine da ƙawayenta na yamma sun zargi rasha da amfani da jirage marasa matuƙa ƙirar iran wajen kai hare-hare a ƙasar ta ukraine a wannan yakin da ake wato aka kwashe tsawon watanni ana yi wanda ya yi matuƙar barna ga madafun da rayuwa da kuma wasu abubuwa na farar hula a ƙasar a martaninsu ƙasashen yamma sun ƙaƙaba takunkuma ma kamfanonin iran da janar na iran ciki har da hafsan hafsoshin sojin iran manjo janar muhammad bageri iran dai ta sha karyata cewa tana samar da makamai don a yi amfani da su a yakin ukraine to amma a farkon watan nuwamba ta ansa cewa ta tura jirage marasa matuka ga rasha kafin ta fara mamayar a cikin watan fabrairu ministan shari'ar ƙasar brazil mai jiran gado ya ce masu zanga-zanga da ke shakkar sahihancin zaben shugaban ƙasar waɗanda suka kafa sansani a wajen cibiyoyin sojin ƙasar sun zama a ta bakinsa masu kyankyashe 'yan ta'adda ya yi wannan furicin ne kwana guda bayan da 'yan sanda suka tarwatsa wani bom da aka ɗana tare da kama wani mutumin da suke zargin cewa yana da alaƙa da sansanin da aka kafa a brasilia al'amuran nan masu tayar da hankali da suka faru jiya a brasilia suna tabbatar da cewa sansanonin nan da ake da'awar cewa na masu kishin ƙasa ne sun zama wuraren ƙyanƙisa 'yan ta'adda abinda flavio dino ya faɗa kenan a kafar twitter ya ƙara da cewa ba za a yi afuwa ga 'yan ta'adda magoya bayansu da kuma masu ɗaukar nauyinsu ba magoya bayan shugaba jair bolsonaro sun kafa sansanoni a wajen cibiyoyin soji a brazil na tsawon makonni suna kira ga sojojin da suyi watsi da nasarar da zababben shugaba luis inacio lula da silva ya yi wanda zai kama aiki ranar 1 ga watan janairu an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan mabiya addinin kirista sun yi bikin kirsimeti tare da gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya da kuma samun shugabanni na gari a zabuka da ke tafe a shekarar 2023 a najeriya bikin na kirismeti ana gudanar da shi ne a kowace ranar 25 ga watan disamba na kowace shekara don tunawa da haihuwar yesu almasihu ga dai yadda wasu suka bayyana yadda suka yi bikin nasu a rahoton zainab babaji daga jos Afiniki Paul Barren Bako. To mun gode ma Allah da ya sa mun ga wannan ranar nazo sujada. Christmas ranar ne na nuna kauna. yadda shi yesu ya zo duniya saboda mu so wannan ya nuna mana kauna da allah ya yi mana ya ba mu ɗansa shi ya sa ma muna nuna wannan kaunan ga mutane muna ba su ruwan sha abinci mu yi ziyara da sauransu da addu'o'i domin allah ya ba mu salama da zaman lafiya a kasar mu najeriya da taimakon allah zaben mu mun san za mu ci nasara kuma allah zai ba mu wanda ya cancanta Eh, sunana Emily Blessing. Mm. To ya kai Christmas? To Christmas gashi za mu je gidan ah, yan wane mu mu je mu mu celebrate tare. <laughs> Kun yi ma kasa ganin yadda ana samun tashin hankali kun yi addu'a domin ubangiji ya kawo sauki. Sosai ma sosai ma don Christmas lokacin samun zaman lafiya ne so mun yi addu'a. Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya. A hudu ba da ya gudanar a majami'ar cibiyar tauhidi ta Ekwa wato Ekwa Seminary Church Jos. Pastor Yakubu Yusuf Jaken ya ce akwai begen samun canji mai inganci a Najeriya da duniya baki daya. Mu samu karfafawa daga maganar Allah domin abinda Ubangiji ya faɗa dole yana faruwa. A cikin sakon yau na ce wannan annabin Ishaya ya faɗa wannan haihuwan shi Yesu shekaru bakwai kafin abin ya cika to in dan 700 years it took 700 years for it to be fulfilled to mu zama da bege da cewa in ubangiji ya ce da wannan ɗansa zai restoring peace and order to mu zama da bege da cewa zai faru ko da shike muna zanayi wanda abubuwa ba sauki amma ubangiji ya ba da dansa wanda ya riga ya zo ya ma fara ko restoring abubuwa yadda ubangiji yake so yana faruwa a zuciyarmu yana faruwa a kasanmu yana faruwa a duk corners na duniyanmu. A halin da ake ciki dai mabiyan na almasihu na ci gaba da bukukuwa wanda a yau litinin za a ci gaba da ba da kyaututtuka wa 'yan uwa da abokan arziki da ake kira da Boxing Day. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Tuwa gaida Zainab Babari da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za iya samun shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. To baba wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata a cewar ma'aikatan tsaron Taiwan a yau dinnan litini yayin da China ke ci gaba da gudanar da harkokin soji daura da wannan tsibirin wanda China ke ikirarin nata ne. China ta ce ta gudanar da atisayen hare-hare ta teku ta sararin sama da kuma doron ƙasa a wajejen Taiwan jiya Lahadi. a matsayin martanin abin da ta kira takala daga tsibirin mai bin tafarkin dimokuraɗiyya da kuma amurka taiwan wadda ke matukar yin watsi da ikirarin china na mallakarta ta ce waɗannan atisaye da rawar dajin sun nuna cewa china na illa ga kwanciyar hankalin yankin kuma ƙoƙari take ta tankwasar da mutanen taiwan a ƙarshe manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen ƙetare da dama da ke afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin kai jiya lahadi kwana guda bayan da shugabannin taliban masu tsatsauran ra'ayin addini suka haramta musu ɗaukar mata aiki ba za mu iya samun sauƙin kaiwa ga yara da mata da kuma maza da ke matuƙar bukata a afghanistan ba muddin ba mu da mata ma'aikata a cewar wata takardar haɗin gwiwa ta ƙungiyar nrc ta ƙasar norway mai kula da 'yan gudun hijira da kuma kungiyar kula da yara ta Save the Children da kuma kungiyar Kia International. Shugabannin waɗannan kungiyoyin sun yi gargaɗin cewa wannan haramci da Taliban ta yi zai kawo cikas ga ayyukan raba kayan agaji da ka iya ceto rayukan miliyoyin 'yan Afghanistan kuma zai raba dubbai da ayyukansu a daidai lokacin da wannan matalauciyar ƙasar ke fuskantar babbar matsalar tattalin arziki. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shalukatan rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da jiragen yakin ta da ke aiki a cikin operation haɗin kai da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. sun kashe manyan kwamandojin boko haram da suka hada da ka'id ka'id da abba tukur da mai musari da bakura jiga da ma wasu 'yan ta'addan da suka fi ɗari ɗaya a wani farmaki guda biyu da 'yan ta'addan da aka kai wa 'yan ta'addan a yankin karamar hukumar bama a jihar borno ga dai rahoton hassan mai na kaina wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da manyan hafsoshin rundunonin mayakan ƙasa da na sama wato laftanar general faruk yahaya da air marshal isaac oladayo amawo ke jihar ta borno domin bikin kirsimeti da sojojin da ke filin daga kakakin sojojin saman nigeria air komodo edward gabquet wata sanarwa da ya aiko mana na cewar an ba da umarnin kai farmakin ne bayan da aka ga wani kwamandan 'yan ta'adda mai suna ikirima ya hada hancin dimbin 'yan ta'adda a cikin motocin yaƙi a ƙauyen mantare da ke yankin na bama bayan da sauran mayakan daga sauran wurare suka kawo masa agaji domin shirin kaddamar da wani farmaki take kuma jiragen yaƙin najeriya suka afka musu bayan farmaki na farko da halaka dimbin mayakan daga bisani wasu 'yan tadan da suka tsere suka sake dawowa don ɗebe gawakin mayakansu da aka kashe a farmakin farko inda jiragen yakin suka sake dawowa kuma suka musu duran mikiya inda suka ƙara sheƙe su akalla kimanin mayakan boko haram guda ɗari aka halaka a wannan farmaki yayin da wasu gwammai kuma suka samu munanan raunuka kakakin rundunar sojan saman najeriya air commodore edward gabquet ya shaida min cewar bayanan sirri ya taimaka kwarai wurin samun wannan nasara. mu dai abin da za mu ce shine mun gode Allah cewa muna kan samun nasara wannan nasaran da ba don information da ake bamu ba mutanen da suke zama wayannan ƙauyakun suna bamu da intelligence da muke samuwa da gaskiya ba za mu samu nasara ba mana dinga encouraging Nigerians kasu ji tsoron bamu wannan information din domin in sun bamu ba mu faɗa waye ne ya bamu ba kuma za mu tabbatar cewa mun bi wayannan mutane wayannan yan bindigan mun samu su an tabbatar cewa ba su ba su mutane ba mun riga mun promising din Nigeria mu air force mu mm-hmm. duk armed force na Nigeria mun promise cewa ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar cewa duk kasan mu nan wani da ya ce ba zai bar mutane su yi bacci ba duk za mu kore su Dr. Abubakar Muhammad Sani kwararre ne a kan sha'anin arewa maso gabashin Najeriya wannan alama ne na nuna cewa bayanan sirri sirri na taimakawa sosai kuma haɗaka da haɗin kai da ake samu tsakanin sojoji na sama da na kasa yana kawo result mai ma'ana kamar yadda aka samu a wannan operation da aka yi a bama. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. biyo bayan nasarar kammala wallafa littattafai guda shida na gajerun hadisan manzon Allah wanda Sheikh Muhammad Kabir bin Abdullahi Alkanawi ya rubuta matashi malami abubakar musa ya fassara shi daga wato ƙananan littattafan don gyara tarbiyya kasancewar asalin littattafan da harshen larabci aka rubuta shi matashin malami ya fassara shi ne zuwa harshen turanci don amfanin akasarin 'yan boko da ke karatu a islamiyya da kuma ƙaunar nazari na littattafai da aka yi a gida rubuta shugaban tsangayar shari'ar musulunci na jami'ar ahmed bello ta zaria farfesa muhammad bello usman shine da ya bi fasaran ya ba da shawarar da a dau littafin a sanya a manhajan karatu don ɗalibai su amfani da shirya da ke cikinsa a jawabinsa a rahoton da hawa umar ta aiko mana Eh sosai kuwa tun da yake ai hadisai ne na fiyayyen halitta musamman akwai masu mahimmancin gaske ka gama hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗaya daga cikin ku bai yi imani ba har ya so wa dan uwansa abin da ke so wa kansa wannan hadisi ne mai fadin gaske in baka so wa dan uwanka abin da ke so ma kanka baka kima dan uwanka abin da kake kima kanka kamar baka da imani kenan wannan shine ginshikin addinin musulunci wanda yake ya ya kafu ne akan rahama da adalci marubucin kuma mahaddacin alkur'ani abubakar musa ya ce burinsa shine in yana tafiya musamman a jihohin arewa ya ga dukkan matasa na karatu da fahimtar abin da suke karantawa a kone zaka ga tun asali sun gurɓatu sun tsotso a ne daga wanda bai dace ba to kuma ya riga ya zama jikin su sai suka yaɗawa wasu kuma za ga a'a malamin ne yana iya bakin kwari amma bai da usulubi so ba su fahimta ba sai su ɗauki abin a karkace su riƙa kuma hujja da shi to amma in naka samu malamai ingantattu wannan suka san abin da suke insha Allah za a amfana saboda ai addinin musulunci ya fara ne daga mutum daya har ta to ta bunƙasa duniya gaba daya to me yasa ai saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi hikima yasa ya zama da kowa za ga ya zuna da musulmai da ya zuna da waɗanda ba musulmi ba kuma an yi rayuwa kuma kowa zuna da shi iya gwargwado kuma an bayyanta juna Ɗaya daga mata a wajen taron hajiya kaka kumaliya ta buƙaci maza su rika taimakawa mata wajen tarbiyyar yara. Mace kuma in ta ga miji ya bar haki ita ma za ta fita ta je ta nema da samu abin rufin asiri. Garin hakan nan sai yaran su tsaya ba uwa a gida. So abin da nake gaya wa maza shine su yi kokari su ba ma mata abin rufin asiri domin mata kuma su samu nutsuwa su tsaya akan iyalansu su tsaya akan yara su tsaya akan tarbiyyar yara Taron wanda ya gudana a cibiyar bunƙasa rayuwar mata da matasa a Abuja ya samu halartar dandazon ɗalibai da suka haddace alkur'ani da kuma wasu mutane da suka ba da gudunmawa don ci gaba da samar da kwafin littafin. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida hawa umar da ta kawo mana wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da kamar yadda aka saba kan taɓo lamarin da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa bin kadin gadon marayu haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau ranar Litinin ɗin ƙarshen wannan shekara ta 2022 za mu kawo muku bitar ƙarshe. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. A ci gaba da kamuku bita ƙarshen shekarar 2022 idan watakila za a iya tuna a wannan shekarar mai karewa, shirin ciki da gaskiya ya shiga hukumar hana fasa kwabru wato kwastam, inda ya duba batun zargin yin almundahana wajen gwanjan motoci ta hanyar sayar da motar miliyoyin naira kan naira dubu goma kacal. Shugaban ƙungiyar masu gwanjan kaya Alhaji Abubakar Musa Kurra ya kawo hotuna da wasu takardu da ya ce na nuna yadda ake zamba cikin aminci a hukumar ta kwastam da hakan kan haddasa asara ga gwamnatin Najeriya. Sunana Laji Musa Kura Abubakar, ni ne shugaban 'yan gwanjo na ƙasa baki daya. Mu takardu ne muka ga suna ta sayarwa A kan cewa wai suna sai da scraps. To kuma shi gwanjo. Wato scrap kayan da suka riga suka daina aiki rubewa ne mako? A suka suka ɗanɗance suka rube ba za a yi amfani da su ba sai dai a yanka. Asara kamar yadda suka faɗa a cikin takardarsu. Sannan akai inda za a malkwaɗa shi a sake yin wani abu daban da shi to amma maganan ba haka take ba gaskiyar magana shi ne motoci ne ake sayarwa masu kyau kuma ana cutar da jama'a ana cutar da gwamnatin ƙasar nan sai a ɗauki mota da ta yi in ga za ka sa ta mu za mu sai da ita aka ba mu hakkin sai da ita za mu iya sai da ita a miliyoyi amma sai a ba da ita a dubu goma kuma sannan sai a je kuma sai a je a kai su kasuwa kuma ana saida su to kuma maimakon kuɗin da zai shiga aljihun gwamnati sai dinga shiga aljihun wasu mutane bayan wannan zargi na yan gwanjo mun tuntuɓi hukumar kwastam inda mataimakin jami'in labarun hukumar abdullahi mai wada ya ce rahin fahimtar yadda hukumar take aiki ne don kuma yana nan filla-filla a yanar gizo kan motocin da ake magana farko za su duba cewa kayakin nan ba zuwa ake da kwa abinda bature yake cewa tea party ba zuwa ake cikin wasa ake samu su ba wayanda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su ana salwantar da rayuwarsu wa'yansu suna rasa lafiyarsu yanzu a cikin 'yan satuttukan nan mun samu yara ma'aikatanmu kusan guda biyu ko uku da aka kashe an kashe wani a katsina an kashe wani a zamfara so su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana ana su so da farko abin da nake so nuna musu cewa tun da colonel hamidu ibrahim ali retired ya zo ya karbi eh, ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya me doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai cito abu abin da doka ta ce abin da ya zo farko da ya zo a kan kayakin nan da suke shiga overtime ko cgo abin da ya fara yi shine ya introdusin abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar kwastam ba ko a najeriya gaba daya wanda duk wani ɗan najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su sha takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba kwastam ba ne shi sannan kuma ba ɗan uwan wani kwastam ba ne ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana na a website din app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjen su daga lokacin da aka fara wani abun zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani ɗan najeriya dama da zai zai fa'idanta da wannan abu Musa Kure dai ya kai karar batun gaban kwamitin majalisar wakilai inda ita kuma ta gayyaci 'yan kwastam don bin bahasi. amma ana cikin zaman sai tsohon shugaban kungiyar 'yan gwanjan aliyu kiliya ya bayyana yana mai cewa har yanzu shine shugaban kungiyar kwamitin majalisa ya dakatar da zaman har sai an kammala dambarwar shugabanci a ɗaukaka kara da musa kurraye kotun koli yana mai zargin an zuga kiliya ne ya ɓata wa 'yan gwanjan nasarar da suke cimmawa ta bin haƙƙin sana'arsa ta sayar da kaddarorin gwamnati a duk lokacin da aka fitar da kayan gwanjan. Kazalika shirin ciki da gaskiya ya sauka a azar jihar Bauchi inda ya shiga unguwar tsohon karamin filin saukar jiragen sama da mazauna suka koka da cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya Dr. tauziru Dogo ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidaje. Mutanen sun bayyana cewa sun sayi su da shaidu da komai. Amma Dogo ya tura buldoza ta rusa gidajen da nuna cewa zai gina asibiti ne kamar yadda hukuma ta bashi filin tun farko. suna na malam baban gidan dillali ni siya ne walla da takarda ta agirin hannun wanda na siya hannun su kuma sanan da ba su mutu ba wata ran na gina gida na na sa kyauye na komi rufi ne ko ban yi ba sai ga dr ziri ya zo da yamma wajen misalin karfe biyar da rabi da shi da rabi iro da gobara ma'aikacin kudin rajistara ne da sa alhussein din nan suka zo su in same su da kofar gidan nan na musalama da na musalama sai suka ce malam ka zo mana yace bari aje ruwan nan ne dewa zan yi bayan bushe na ne zan aje ruwan sai zan zo mu gaisa da ku na zo muka gaisa da su sai shi malam kana cikin wanda suka min gini a cikin filin a a'a yi ba sama kana da fili a wajen nan ba wallahi in ji wa kenan in ji da toziri ce ba sama kana da fili a wajen nan ba sai ce ta annan da fili daga cikin katanga gidan wannan har wajen tankin jan har makawata na dinna wani na tambaye aka bani wannan waje akwai wani aboki na wanda muke karatu da shi america mai suna jimba ya yi kuma shan dalan an sabe shi ya tambaya ce ba shi da gani asibiti ya ba shi da don yi wala ban da labari ni dai sai ya ne a masu gonaki ya ce duka yanzu kai mun yi decidin kafin ka a gidanka ce an ce kai malamin addini ne kawai da ba zan rushe ba zan taba gidanka ba da toziri ko ba zan yi shari'a da kai ba amma ka ba mu haɗin kayi zan cire maka hanya ta jikin gidan mayin nan kan na cire maka hanya ta nan kai zan cire ka ci amma ka ba mu haɗin kai akan abin da za yi yan ce da kawar ke dokta ce duka wannan gidaje za mu rusa su duk fira da suke aka aka wannan biyu kan biyu kan za mu zan tura bulldozer na aboci za a clearing din sa gaba ke da an sha kama ne yan sanda suka kama ne a ce sai na bada dubu talatin banda ko dubu 20 ce babu sai da buhun giran bi yan sanda wallahi nan garin aka kai tama a wajen nan a kama na tsare na kwana ni ba warawo ne ba kai ya sha mu irin wannan mutumin nan

Dari tara da casa'in da bakwai na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a azare kuma gwamnatin bauchi a wannan lokaci ta bani fili na azare wadda yana bayan stadium a azare a lokacin ma na je na sa blok na sa alamun fili na ne da kwana da sauransu tsakani haka da nan dai har ya fito kamar zubo uku waje kuma har mutane sukan tambaya ina bawa a dan noma na so na gina asibiti wata rana Allah ya ji kare karofin katako Alhaji Ali Shira hmm. sun zo Abuja wani aiki sai ce bafa na na ga kaman filin nan naka an fara gini a ciki na ce a ah, to ba ni na fara ba ce to ka je ka rahoton zai karkare ne da korafin ma'aikatan kamfanin lantarki na Najeriya TCN da suka yi kan babban manaja na ayyukan injiniya Joseph Turom almajiri da zama cikas wajen aiki da tsunduma cikin zargin zamba cikin aminci da hakan ke zagon ƙasa ga ayyukan kamfanin. Babban sakataren kungiyar ma'aikatan kamfanin TUC Comrade Nuhu Abaye Toro ya ce za su kaddamar da gagarumin bincike kan zargin don daƙile duk wata ɗabi'a ta keɗa ka'ida aiki ko cin zarafin ma'aikata. Shirin da ya bawa Joseph Almajiri da ministan wuta Abubakar Aliyu damar shigowa shirin don bayyana kare kansu ko bayyana halin da ake ciki. Kasancewar musamman ministan na da rubutaccen korafin a ofishinsa amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Masu sauraro, idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu fara kama kuwa sabbin shirye-shirye. Shirin ciki da gaskiya na taya dukkan al'ummar Kirista murnar yin bikin Kirsimeti lafiya da kuma fatan shiga sabuwar shekara ta 2023 da da uku kafar dama. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na musamman Nasiru Adamu El Hikaya da Abdulwahab Muhammad da suka taimaka wajen kawo muku shirye-shiryen wannan shekara mai ban kwana daga nan birnin Washington DC. nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaicen Belarus ta ce makamai masu linzamin nan samfurin Iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin S-400 waɗanda Rasha ta girke a ƙasar na cikin kammalalan shiri. wasu jiragen yakin china guda 43 sun kutsa cikin sararin saman taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata sannan manyan kungiyoyi masu zaman kansu da ke afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jinƙai bayan da aka hana su ɗaukar mata aiki To duka-duka abin da za mu iya kawo muku a daidai wannan lokacin kenan sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu Mr. carl na wannan safiyar kenan. Baba Yakubu Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.